Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta dakatar da duk wani nau'i na zanga-zanga a jihar. Umarnin ya biyo bayan zanga-zanga da wasu mata suka yi mako guda suna yi don nuna rashin jin daɗin su da sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihar da hukumar zaɓe ta ayyana gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sule na APC a matsayin wanda ya lashe zaben. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya ce sun ɗauki matakin hana zanga-zangar ne don hana taho mu gama tsakanin magoya bayan sauran jami'iyu. Tun ranar da aka gudanar da zaɓe aka kuma faɗa wanda ya ci zaɓe da suka fara zanga-zanga mun ba su 'yan sanda ana ta su a tsare su. To, a jiya mun samu wata rahoto cewa ci gaba da wannan zanga zanga zai kawo wani mummunan hari daga wani bangare. Shi yasa muka fitar da dokan nan cewa a dakantar da kowane irin zanga-zanga a jihar Nasarawa domin zaman lafiya. Matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi wasu kuma suka fito tsirara tun farko sun kai kokensu wa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Nasarawa don bayyana ƙorafinsu kan yadda sakamakon ya zo musu da bazata. Honorable Stella Oboshi shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa ta ce suna zanga-zangar ne da addu'an Allah ya bi musu kadinsu na zaɓe. Sakamakon zaɓen da aka yi ba abin da aka zaba shine aka bamu ba shi yasa mata mun tururuwa kuma mata nan ba wai na party ya na PDP ba ne hmm. akwai mata na akwai mata na NNPP akwai na SDP akwai na Labour Party akwai concerned women haka a ce zaben governorship da na House of Assembly an yi shi a rana ɗaya sai a ce House of Assembly wanda ya kamata a yi announcement nashi wanda ya kunshi ward guda bakwai kawai Hmm. ba iya an announcing nasu a rana din ba amma sai an samu dama na governorship wanda ya comprising local government goma sha uku sai a ce any announcement Kuna ga kaman zanga-zanga eh. shine mafita game da abin da kuke bukata? Zanga-zangan da muka yi, mun yi shi na lumana kuma mun yi shi hade da addu'a. Kukan da muke kai wa Allah a cikin zanga-zangan mu shine Ubangijin Allah mai bai da mulki, ma wanda ya ga dama ya sake hana ma wanda ya ga dama. Mm. Shi muke kai mushi kuka kuma muna nuna wa duniya cewai an toya haikinmu ba ba mu abin da muka zaba ba. Masanin shari'a a Najeriya barista Yakubu Sale Bawa ya ce shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ya kasance jami'in da ya tattara kuri'u a jihar Nasarawa ya gudanar da aikinsa bisa tsarin doka. Zaɓe na shugaban ƙasa da ya gabata kafin wanda aka yi na zaɓen gwamnoni. Uh, shi Professor Tanko ya tsaya tsayin daka uh, ya tabbatar da gaskiya. Uh, shi yasa jam'iyyar Labour ta ci zaɓen. amma a wannan maganar zaɓe na jihar Nasarawa abu mafi a'ala shine su je kotu domin tun da an riga an ce ga wanda ya ci zaɓe sai dai a je election tribunal a wurin ne za a gabatar da hujjoji da suke da shi cewa an yi abu kaza ba a daidai ba. Dokar Najeriya dai ta ba 'yan ƙasa damar yin zanga-zangar lumana, amma hukumomi na iya dakatarwa in sun lura lamarin zai iya tada hankali da rasa rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.